This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan kuna lafiya. Maryam Dauda ce tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis 8 ga watan Agusta na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Maryam Muhammad Yunus wanda ya samu lambar yabo ta Nobel ya koma kasar Bangaladesh yau Alhamis domin jagoranta gwamnati rikon bayan bayan murabutsin tsoho faraminista. Yau Alhamis ɗin da ya rundunar sojin Isra'ila ta sanar cewa dakaranta sun kai hare-hare ta sama kan mayakan Hezbollah a yankuna dama na kudancin kasar Lebanon. hawa kuma za a ji cewa zanga zangan masu ra'ayin mazan jiya da 'yan sanda suke tsammani a wurare dama a faɗin Birtaniya ba ta yi nasara ba yau Alhamis. yayin da masu zanga-zanga a dawa da warin launin fata suka fito cikin lumana. To a cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa mutane sama da casa'in sun rasa rayukansu sakamakon ambaliyar ruwa a jamhuriyar Nijar. Dama a baya hukumomin kasar sun ja hankalin jama'a akan kiyaye zama a wuraren da ke tattare da haɗarin ambaliyar ruwa. Bayan haka za ku ji cewa mutane hamsin da ɗaya sun shiga hannun jami'an tsaro a jihar Filato da ke Najeriya ciki har da yara bisa zarginsu da yin tarzoma da kuma ɗaga tutocin ƙasar Rasha a yayin zanga-zangar tsadar rayuwa wani ɗan shekara sha shida na daga cikin waɗanda aka kama. an fito an ce ana zanga-zanga ana mana satan ka kofar shaguna mu kuma zo muna kare dukiyoyin wasu daga cikin masu zanga-zanga suna zagin yan sanda aka kama da amma wasu ce wai na daga lab wani ban daga ba muna tafa da ƙarin bayani nan gaba kamar yadda muka saba a kowace ranar alhamis a wannan lokaci yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda ya tattauna akan yadda gurɓacewar muhalli ke ci gaba da kawo koma baya a yakin da najeriya ke yi da annobar cutar kwalara Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. To zama salamu alaikum da fatan an yin lafiya ga labaran duniya. Muhammad Yunus wanda ya samu lambar yabo ta Nobel ya koma ƙasar Bangladesh a yau Alhamis domin jagorantar gwamnatin riƙon ƙwarya bayan murabus ɗin tsohon faraminista Sheikh Hasina ta yi. Yunus mai shekaru 84 ya sauka a filin tashi da saukar jiragen sama na Hasrat Jalal na Daka a wani jirgin sama daga birnin Paris kuma babban hafsan sojin kasar janar Waka Uzzaman da wasu manyan hafsoshin sojin ne suka tarbe shi ya samu farannin maraba daga magoya baya. A daren yau Alhamis ne ake shirin rantsar da shi a matsayin shugaban gwamnati riƙon ƙwarya ta ƙasar. Rikicin da ya fara ne da zanga-zanga adawa da tsarin rabon aikin gwamnati ta kuma faɗaɗa zuwa babbar adawa ga tsawon wa'adin hasina wanda ke nuna zargin cin zarafin bil'adama da magudin zaɓe. Sama da mutane ɗari uku ne suka mutu a makonnin farko na zanga-zangar. Yau Alhamis rundunar sojin Isra'ila ta sanar cewa dakaranta sun kai hare-hare ta sama kan mayakan Hezbollah a yankuna dama na kudancin ƙasar Labanan. Kamfan dillancin labarai na Labanan ya ce ɗaya daga cikin hare-haren da aka yi a garin duwa ya lalata wani gida amma ba a samu asarar rai ba. sojojin isra'ila sun kuma ce yau alhamis sun kai samami a yankin rafa da ke kudancin zirin gaza inda suka shafa watanni suna fafata da mayakan hamas haka zalika jiragen yakin isra'ila sun lalata wani wurin da 'yan ta'addan suka yi gudan wuta a arewacin gaza in ji sojojin ƙungiyar agaji ta world central kitchen ta faɗi yau alhamis cewa an kashe wani bafalatsi ne ɗaya cikin tawagan ma'ajiyarta a tsakiyar gaza Ƙungiyar ta ce tana neman cikakkun bayanai game da mutuwar Nadi Salaut kuma ta yi imanin cewa baya aiki a lokacin. A ɗaya bangaren kuma rundunar sojin Ukraine ta sanar yau Alhamis cewa ta harbo makamai masu linzami guda biyu da rashi ta harba da jiragen sama marasa matuƙa guda hudu. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce an kama jirgin ne a yankunan Kherson da Kirovarad da kuma Odessa. Gwamnan Kirovarad Andriy Rokovich ya faɗi a tashar Telegram cewa ba a samu asarar rayuka ba sakamakon hare-haren da aka yi a yankinsa. Gwamnan Karsan Alexander Prokudin ya ce baya ga harbo jirgin mara matuki guda ɗaya da aka harbo a yankin sojojin na rasha sun kuma yi lukudan wuta a wani gida a Karsan tare da lalata wasu da dama. To kafin ku ji karashen labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar ambaliyar ruwa ta haddasa mutuwar mutane sama da casa'in yayin da dabban gidaje suka ruguje sakamakon ruwan sama da ake tafkawa kamar da bakin kwarya a ilahirin jihohin kasar takwas lamarin da ya sa mahukunta ke gargadin jama'a akan bukatar kiyaye zama a wuraren da ke da hadari musamman a watan nan na Agusta da aka fi samun saukar ruwan sama fiye da kowane lokaci na damina. Wakilin muryar Amurka Sulaiman mana Barma ya aiko mana da wannan rahoton daga birnin Yamai. Ƙananan hukumomi akalla 129 na shahohi takwas na Nijar ne bala'in ambaliyar ruwa ya afkawa daga farkon watan Yulin da ya gabata kawo makon farko na watan Agustan da muke ciki. Sakamakon saukar ruwan saman da aka shafa shekaru da dama ba a sami saukar makamantansu ba a ƙasar. lamarin da ya janyo asarar rayukan jama'a da dabobi da ɗaya gefe ɗimbin dukiyoyi kamar yadda ministar ayyukan jin kai aisa lawan wandarma ta bayyana a tare manema labarai Nous avons à peu près 14 045 euh, maisons effondrées. Ta ce gidaje dubu goma sha hudu da arba'in da biyar ne suka ruguje sanadiyar wannan bala'i, lamarin da ya raba mutum dubu ɗari da talatin da bakwai da ɗari da hamsin da shida da mahallansu, yayin da mutane casa'in da hudu suka rasu, wasu casa'in da uku suka jikata, tare da haddasa mutuwar dabbobi dubu goma sha biyar da ɗari hudu da saba'in da biyu. Haka kuma ambaliyar ta salwantar da ton sama da goma sha bakwai na abinci. da lalata gonakin da faɗinsu ya haura hekta dubu biyu da ɗari bakwai da sittin da uku ba idan wasu gine-gine da asusuwan makarantu da suka faɗi kamar yadda a ɗaya gefe wasu suka kamu da cututtuka masu nasaba da ruwa. Le gouvernement a porté un soutien fort aux personnes affectées ministar ta ce tuni gwamnati ta aike da kayayyakin abinci da kayayyakin samar da matsugunai na wucin gadi da dai sauran kayayyakin bukatu domin mutanen da abin ya ritsa da su a daukacin jihohi. Sama da milimita ɗari na ruwan sama ne aka rinka tafkawa a 'yan kwanakin nan a yankunan karkara da birane yayin da a wasu garuruwan aka kesa cewa ruwan da ya sauka ya kai milimita ɗari biyu da hamsin abin da ke jaddada mahimmancin gargaɗin da ma'aikatar hasashen yanayi ta yi a jajibirin damanar bana sakamakon hango yiwuwar samun ruwan da aka shafa gomman shekaru ba samu saukar irinsu ba wani dan farar hula salisu amadu da ya dawo daga wata tafiyar da ta kai shi jihohi akalla hudu ya bayyana min abin da ya gane wa idanuwansa ruwan ya huce duk yadda kake tamani shekaru da yawa ba a yi ba ruwa irin wannan kama a yi milimetar 150 kuma a yi shi halo da maraice ko a birni aka iri wannan ruwan siminti bai rike shi bare gidan laka mutane basu da tunanin daga ruwan nan ya zo su yi gaugawa su bar gidajen faske su ne gidajen ke zuba musu ana samun mutuwa wannan ya kamata a ƙara sanatar da su kawo yanzu jihar maradi ce ke kan gaba a jerin waɗanda ambaliya ta fi haddasawa barna sai jihar tawa da ke binta yayin da jihar zandar ke matsayin ta uku Wata matsalar ta daban da ruwan saman ya janyo a bana ita ce yadda al'amarin ya lalata hanyoyin zirga-zirga a wasu yankuna. Abin da ya sa ministan sukuri a nasa bangare jan hankulan matafiya akan bukatar yin taka tsantsan. Sule Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. gaida sulamin mana barma, to shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniya. zanga zangan masu ra'ayin mazan jiya da 'yan sanda suka yi tsammani a wurare da dama a faɗin Birtaniya ba ta yi nasara ba yau Alhamis yayin da masu zanga-zanga adawa da wariyar launin fata suka fito cikin lumana. 'yan sanda sun shirya yiwuwar faruwar wani tashin hankali a wurare ɗari bayan shafa mako guda ana tashashen hankula na rashin fahimta sakamakon wani harin wuka da aka kai kan wasu mata wuraren kasuwanci da yawa sun tuttoshe tagoginsu saboda tsoron abin da ka iya faruwa ƙungiyar yaƙi da wariyar launin fata da sauran ƙungiyoyi sun shirya zanga-zangar adawa don martani amma mafi yawan wuraren wato sun samu titunansu ba tare da wani abin yin adawar ba a london da bristol da oxford da liverpool da kuma birmingham dimbin jama'a masu son zaman lafiya sun taru a wajen hukumomin da ofishoshin lauyoyi waɗanda suka kware a harkokin shige da fice waɗanda aka yaɗa sunayensu a yanar gizo domin a kai musu hari a karo na biyu mahaukaci guguwar David ta afkawa jihar south carolina akan hanyar ta zuwa gabar tekun gabas inda mazauna arewacin jihar vermont za su iya samun ruwan sama mai yawa a ƙarshen mako. cibiyar da ke kula da guguwa ta ƙasa ta ce debbie ta sauka ne da sanyin safiyar alhamis a kusa da bulls bay da ke south carolina ana sa ran guguwa za ta ci gaba tafiya a kan tudu tare da yaɗa ruwan sama mai yawa da kuma yiwuwar ambaliya har zuwa tsakiyar tekun atlantika da kuma arewa maso gabas a ƙarshen mako ana sa ran ambaliyar ruwa mai yawa a sassan arewacin jihar south carolina har zuwa ranar juma'a da kuma wasu sassan jihar virginia Mahaukacin guguwar david ta fara tasowa ne a matsayin mataki na ɗaya a ranar litinin a gabar tekun fasha na florida labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Rundunar 'yan sandan jihar Filato a Najeriya ta cafke mutane 51 da take zargi da haddasa rikici a garin Jos. Lamarin da ya kai ga sace dukiyoyin jama'a sannan kuma wasu suka yi ta daga tutocin kasar Rasha da sunan zanga-zangar fadakar da gwamnati akan tsadar rayuwa a Najeriya. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton. Waɗanda rundunar 'yan sandan ta kama sun haɗa da matasa da ƙananan yara masu shekaru ƙasa da goma sha biyar wanda tuni ta tasa ƙeyarsu zuwa kotu, kotun kuma ta umarci a tsare su a gidan gyara hali don ci gaba da shari'a. Wannan mai suna Kadimullah Zakariya mai shekaru goma sha shida, 'yan sandan sun zarge shi ne da ɗaga tutar ƙasar Rasha. Mun fito an ce ana zanga-zanga ana mana satan ka kofar shagunan. Mun zo mana kare dukiyoyin wasu daga cikin masu zanga-zanga suna zagin 'yan sanda aka kama wasu. Amma wasu ce wai na ɗaga flag wani ban ɗaga ba. Shi ko wannan yaro wanda ya ce shekarunsa goma yana cikin waɗanda 'yan sanda suka kama suka kuma masa tambayoyi. Ni na ji ana yaniya ne na fito. Na fito einer kuma na fara gudu sai buga min saula sai yana wadi yana da kama amma an ce yana ba da kuɗi saboda yara su fito su je su barna koya eh na ji dai yana ba su a wajen wa kaji muka gangara zo lola ni da abokanai na mun je an mun ga ana raba musu kuɗi sai muka wuro da gudu a nan akwai wani da ya karba kuɗi a hannu a idon ka kuma kai ma ka je karba aiko ni a ni ban taba zuwa zanga zanga ba so kai ka ji wai akwai wani da yana ba su kuɗi eh amma kai baka ga lokacin da ake bayarwa ba a ni da muka mun gano abokanai na mun gani. Kaga kuɗin ana bayarwa? Eh. In ka gan shi za ka yi gane cikin. Eh. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Plateau DSP Alfred Alabo ya hori ɓata gari da su guji baje hajjarsu a jihar Plateau. I'm sending a stern warning to all troublemakers and enemy of the state to please take clear and leave Plateau state alone. Jami'in hulɗa da jama'a da gwamnan jihar Plateau ya sanya a jasta arewan arewa Nura Shehu ya ce sun yi mitin da masu ruwa da tsaki don tabbatar da zaman lafiya a garin na Jos. to matsalan nan daga matasa ne sannan kuma matasan ana zargin wasu sun shigo waɗanda ba 'yan jihar plateau ba domin su tada tarzoma. To bayan wannan tattaunawan kun samu kun fara faɗakar da al'umman jihar Plateau musamman ma 'yan cikin garin Jos domin su yi la'akari da irin wayannan ɓata gari da suke shigowa domin kar a samu wani tashin hankali da ya mutsi da zai sake mai da mu baya kuma kan zaman lafiyan da muka samu? Alhamdulillah jiya an yi zama da duk shugabannin matasa da wasu ma matasan direct a babban masallacin garin Jos karkashin jagorancin shi mai girma mai martaba sarkin wasai kuma wa'annan matasan sun yi wa al'umma da gwamnati alkawari da za su tsaya tsayin daka su tabbatar da cewa duk wani wanda ya taso ko ya yunkuro ko ba ko ko ɗan gari za su tabbatar da cewa sun rike shi sannan sun nemi jami'an tsaro sun miƙa shi a hannunsa kuma sun tabbatar da sarkin wasai sai da kuma gwamnatin jihar plateau da in allah ya yarda in dai a jos ne ko a fadin jihar plateau ba za a kara jin irin wannan abin ya faru ba har yanzu a lokacin haɗa wannan rahoto ya dokar hana fita na nan a garin na jos daga karfe shida na yamma zuwa karfe sha biyu na rana zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria A gaida Zainab Babaji, to har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da biyar. Bayan haka a ko da yaushe za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A makonni biyu da suka gabata, hukumar kare yaduwar cutuka ta Najeriya NCDC ta sanar da cewa yawan mutanen da suka mutu sakamakon cutar kwalara ya kai mutum ɗari da uku, yayin da ake zargin mutum dubu uku da ɗari shida da ashirin da uku sun kamu da cutar a jihohi talatin da hudu da babban birnin tarayya Abuja. Gurbacewar muhalli na daga cikin manyan dalilan da ke haddasa kwayar cutar kwalara a cikin al'umma. A dalilin haka ne ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana akan yadda gurbacewar muhalli ke ci gaba da kawo koma baya a yakin da Najeriya ke yi da cutar kwalara da ke kawo amai da gudawa da kuma irin ayyukan da ma'aikatar duba gari ta Najeriya ke yi da magance hakan duk a hirar da abokiyar aiki na Madina Dauda ta yi da shugaban ma'aikatar duba gari ta Najeriya Dr. Yakubu Baba ga kuma yadda hirar tasu ta kasance. Yanzu ana halin fargaba a wannan ƙasa domin an ce jihohi wajen 32 ne ke fama da annobar cutar kwalara. Wani mataki kuke ɗauka kan wannan? An kika duba tarihi a ƙasar London an taɓa samun wannan cuta ta kwalara kuma wannan cutar ta faru ne a london saboda yanayin hanyar ruwan sha da ya haɗu da hanyar yadda bayan gida yake wucewa sai ya kasance mutane suna shan ruwa wanda yake ya gurɓata da ainihin bayan gidansu shi yasa ya kawo wannan kwalara ɗin abin da yake faruwa kuma duk a najeriya ɗin ma shi ne shi muhalli duk abin da ka bashi in ya tashi shi yake sake dawo maka da shi lokacin rani muka sharar mu muka tashi za mu zubar da ita a duk yadda muka ga dama muka tashi yin bayan gida duk yadda muka samu sai mu je mi bayan gida shi yasa ita wannan cutar kwalara januwari ta fara lokacin da ruwan farko ya sauka yana sauka duk waɗannan abubuwa da muka yi sai ya ɗiba sai zuba shi a cikin rafi da kuma magudanar ruwanmu mutanenmu na karkara sun dogara da wani ruwan sha ne wajen da za su sha su dafa abinci su wanki su komai to daga nan yake farawa yawanci guraren da suka suka zama endemic abinda muke cewa endemic kullum sai an samu wannan kwalara din za ka ga guri ne da uh, communities ne wanda dama suka yi dependent da wannan aikin ku ne dama tabbatar da an tantance ruwa da mutane za su sha to me ya faru me ya faru a Lagos in ka duba topography abinda muke cewa yanayin ƙasa na Lagos ana ce waterlock ne to ruwa yayi yawa abin da yake faruwa shine yakan yi rezin wani abu da muke ce masa water table ruwan da yake ƙasa yakan tafo sama sai a samu abin da muke kira underground water infiltration sai a samu relationship tsakanin yadda muke yin bayan gida da yadda sos na ruwanmu yake a duba garance wanda shine abin da muka yi ta yi a lagos an muka je mu gida muka ga cewa ya eh, gidan akwai an samu kwalara cases mutum daya mutum biyu abinda muke sai mu tambaya ina maguda ina ne yadda kuke yin yadda kuke yin bayan haya an suka gaya mana sai mu samu neighborhood kamar gidaje guda biyar da suke surrounding sai mu samu kananzir kowanne muka je sai mu sa kwalba ɗaya washe gari muka zo zamu mu yi ruwan mu a gwada an mun ji warin kananzir to mun san daga can ya taho in ba mu ji wani babu daga nan so har sai mun yi gaba daya dama dokar mu abin da ta ce ba gina yadda za ka yi bayan gida da yadda za ka samu ruwa kusa-kusa at least ana so a samu mita ɗari radius tsakaninsu tsakaninsu so wannan yana ɗaya daga cikin factor da ya kawo a abunan outbreak na lagos shine an samu resin na water table aka samu contamination na na water na, na water sources so abinda muke a Lagos shine yana faruwa ministan mu na environment na muhalli karamin minista abin da ya fara sawa mi shine sai ce to mu tafi Lagos mu je mu ɗauko samfur na ruwa da na abinci saboda wannan dama ruwa da abinci su ne suke transmitting cholera hmm. batun gaskiya da muka zo muka duba wayannan sampul sun guda 200 da muka karbo kashi 80 daga ciki a ah, positive sun kasance akwai wannan cutar kwalara din a ciki to me muka yi a matsayinmu tare da ma'aikatanmu da suke karamar hukuma a lagos da wanda suke jiha da kuma mu federal sai muka putin akwai abin da muke cewa five dimensional approach toward cholera control measures so na farko shine mun yi confirming daga abinci daga ruwa second abin da muka yi ministan mu ranar da aka yi world environmental sanitation day sai launching intervention a lagos state ministry of environment tare da mu da experts mu sai muka yi deploying simple chlorination major sai muka yi providing chlorine and the ppp sai muka tafi muka yi massive chlorination na water sources wato ita cutar cholera. ba ta da karfi to shi yasa Eh, akwai abin da muke cewa chlorine shi wadan sinadarin chlorine shi suke amfani da shi a water board ma in aka gama conventional water treatment ya je daga nan ya je nan ya je nan last abin da ake yi shine sai a sa masa chlorine to duk zai kashe cutocin da suke ciki kafin distribution to abin da muke yi mu sai mu tafi tunda mu ma'aikatan duba gari ne abin da aka koya mana shine in yanzu kana da rijiya sai rijiyar ka ya kasance is contaminated with cholera to abin da mu je mi shine bayan mun yi takin sample sai mu je mu chlorination ya za mu yi wannan chlorination din sai mun je mun tabbatar da menene volume na ruwan da yake ciki yawan ruwan sai kuma mu calculation mu ga nawa ne chlorine din da za a yi amfani da shi da zai iya kashewa sannan is gradual process abin da muke yi local tukunya shi muke samu sai a sami yashi sai a sa chlorine din a ciki sai a samu abin da ake amfani a yi tatar kwakko sai a zuba sai a daure sai a sami igiya sai a mixing chlorine din da yashin sai mu saka shi deep inside rijiya sai a rufe ta 48 hours bayan awa 48 in kika zo kika ebi ruwan zaki ga is free to sai mu declaring wannan well din certified for human consumption so sannan an muka lura kuma rijiyar lining ɗinta shine yake ka wannan underground infiltration ɗin sai advising masu gidan siri enforcement so da ba za a samu wannan underground infiltration ɗin ba so yana ɗaya daga cikin abubuwan da ma'aikatan mu har yanzu abin da suke ta yi kenan a Lagos so na farko kenan sannan na biyu aikin mu ne na duba gari in aka samu outbreak na kwalara abin da ake fara yi shine sai a yi isolation camp ba a hada masu cutar kwalara da masu majinyata akan bude musu wajensu ne daban shi wannan wajen aka dalilin da ya sa is highly infectious shi mai kwalara yakan yi gudawa ne gudawar kwalara zaka ga kamar an dafa shinkafa ta dafu ta yi ruwa ta zama gwate to haka zaki gani yanayin gudawa kuma mai kwalara bai ma san yanayin gudawar ba sannan yanayin amai yanayin amai ne mai ƙarfi abinda muke ce masa considerable sound and volume so abin da ya zama mahimmanci a wannan camp din abin da su ma'aikatan jinya suke yi shine su tabbatar cewa sun yi replacing ya ruwan da yake zubarwa to shi yasa mu aikinmu a nan shine sai muke ba da bokitai na karban kashi graduated zaki ga 1 mil 2 mil depending on saboda mai majoring sai mai assigning officers mu kuma duk lokacin da ya bayan gida ko ya kashi sai ai disinfecting saboda an ba aka bar shi haka kuda zai zo ya fece once kuda ya fece kuma zai je ya sake abinan abinda kuma du muke yi shine saboda mu kare mara lafiyar da kuma ma'aikatan jinya saboda su kansu ma'aikatan jinya a part of the environment mu za mu protecting ɗinsu ya muke mu protecting ɗinsu shine sai mu putin abin da muke cewa disinfection station a camp din kafin ka shiga camp din to in kai ma'aikacin jinya ne in ka zo kafin ka shiga sai ka wanke hannu wannan hannun ruwan da kulorin da komai sannan mu feshe ka sai ka shiga kana shiga sai ka sa kayan aikin ka sai ka tafi wajen majinyaci al'adar mu ne kuma duk yadda aka yi mara lafiya ya zama bai da lafiya dan uwanka ne zaki ga mutanen mu suna so su zo su duba ka tunda al'adar mu dole ne aikin mu ne mu tabbatar mun yi protecting din su while su zo su duba ka ba su kai maka cuta ba kuma ba su fita da cutar ba to shi yasa kana zuwa sai mu wanke ka mu feshe ka kafin ka shiga in ka fito mu wanke ka mu feshe ka kafin ka wuce to wannan duka muna kiran wayannan Majors ne da muke na putting control na shi kwalara. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka-duka abin da zamu iya ɗauka kenan a cikin shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka ganin shirin ya zo muku ni Hauwa Umar ke cewa ku tare mu a wani makon dauke da ci gaban shirin. Mu ta lafiya. Madalla a gaida Hauwa Umar yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakon na farko ayo ya fito daga shehu adam marajau ya ce tabbas zanga-zanga da tutar rashi da wasu masu zanga-zangar matsin rayuwa ke a najeriya babban laifi ne domin dai da a ce a rashi zanga-zanga ke faruwa da basi da tutar kasar mu ba kuma ai hannun wani baya ɗibar ma wani miya sannan kuma ai kowa da hannun shi yake gumi. Sakonmu na gaba ya fara da sallama ya ce matakin da masu zanga-zanga suka ɗauka na ɗaga tutar rasha yayin zanga-zanga. Hakan abin tur da Allah waje ne domin ƙasar rasha ba za ta iya kawo Najeriya sauƙin rayuwa ba. Duba da yadda ƙasashen Sahel kamar Nijar Mali da Burkina Faso har yanzu matsalar tsaro da tsadar rayuwa bai yi ba. Sakonmu na ƙarshe a yau cewa hakika biyu a bayyana take sanin kowa ne cewa don tallafi da ma kuma rufe kan iyakar ƙasa da gwamnatin ƙasar mu Najeriya ta yi shine babban ummal a ba'isin dukkan abin da ke faruwa. Kuma ko duniya shaida ce mun yi amanar cewa da gwamnatin ƙasa za ta rissana akan waɗannan ababa guda biyu wajen dawo da su ta farki madaidaici to wallahi da ƙasa za ta zauna cikin lumana da kwanciyar hankali. Sako daga Sani Gulla Kampala Madan Maduri a jihar Jigawan Najeriya. To madalla kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. To a takaice Muhammad Yunus wanda ya samu lambar yabo ta Nobel ya koma kasar Bangladesh yau Alhamis domin jagorantar gwamnati riƙon kwariya bayan murabatsin da tsohuwar Firaminista Sheikh Hasina ta yi. Yunus mai shekaru 84 ya sauka a filin tashi da saukar jiragen sama na Hasrat Sheikh Jalal na Dhaka a wani jirgin sama da ke birnin Paris kuma babban birnin babban hafsan hafsoshin sojan ƙasar Janar Waka Usman da manyan hafsoshin sojan ne suka tarbe shi ya samu furanni na ba daga magoya baya yau alhamis sojin isra'ila rundunar sojin isra'ila ta sanar cewa dakaranta sun kai har-har ta sama kan mayakan hezbollah a yankuna da dama na kudancin kasar labanan kamfan dillancin labarai na labanan ya ce ɗaya daga cikin har-haren da aka yi garin doha ya lalata wani gida amma ba a samu asarar rai ba a ɗaya bangaren kuma rundunar sojan ukraine ta sanar yau alhamis cewa ta harbo makamai masu linzami guda biyu da rasha ta harba da jiragen sama marasa matuka guda hudu rundunar sojan sama ukraine ta ce an kama jiragen ne a yankunan kherson da kirovad da kuma odessa zanga-zangar masu ra'ayin mazan jiya da 'yan sanda suka yi tsammani a wurare dama a fadin birtaniya ba ta yi nasara ba yau alhamis yayin da masu zanga-zangar adawa da wariyar launin fata suka fito cikin lumana yan sanda sun cire yiwuwar faruwar wani tashin hankali a wurare wajen ɗari bayan shafin mako guda ana tashin hankula na rashin fahimta sakamakon wani harin kwada aka yi wata wasu 'yan mata wuraren kasuwanci da yawa sun tattoshi tagogin saboda tsoron abin da ka iya zuwa ko kuma abin da ka iya faruwa To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Sarfila Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu Cedric Franklin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.